Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na talata sha hudu ga watan Juye na dubu biyu da ashirin. a cikin shirin za ku cewa yajin aiki da kungiyoyi biyu na fannin sufuri suka soma ajiya sun dakatar da shi ba tare da sun sami biyan bukata ba amma suna sa ran ajiye wata takardar shiga wani yajin aikin kawancen jam'in siyasa apr bangaren masu rinjaye ya buƙaci a kira taron gaugawa na kwamitin sasanta rigingimun siyasa sai ndp za mu shi dalili kimanin yara miliyan hudu ne kamfe ɗin rigakafin cutar masasar cizon sauro zata shafa a nijar a yamai an ɗauki matakan da suka dace domin komi ya shi daidai in shi masu ruwa da tsaki a wannan lamari za mu fara wannan shiri da wannan sanarwa ta rishi allah ya yi wa maman abu editan jaridar republican kuma shugaban yan primary da ake kira nin rasuwa ya rasu ne jiya litinin 13 ga watan jiye na 2020 a ranar alhamis ne za a yi wa gawarsa sutura a babban asibitin birnin yamai sannan a yi zana'izarsa a wannan rana a garin tarka cikin gundumar belbeji jihar zandar sai mu ce allah sa kwanciya hutawa yau a nan yamai aka gudanar da shari'ar 'yar jarida kuma mai rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta 'yar nishar samira sabu ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare ta budal efred da studio kalangu ya tuntuɓa ta wayar tarho ya ce za a bayyana sakamakon shari'ar a ran 28 ga watan juye da muke ciki kuma samira sabu za ta ci gaba da kasancewa a gidan kaso har zuwa wannan rana abin tuni dai an tsare ta ne a gidan kasan ya mai a ran goma ga watan juwan da ya gabata bayan da sani muhammadu isufu mataimakin daraktan fadar shugaban kasa ya shigar da karata yana mai zarginta da ci masa mutunci Ƙungiyar direbobin motocin basu basu da ta direbobin motocin dakon kaya na Nijar sun dakatar da yajin aiki na ini biyu da suka soma a jiya ba wata bukatar da ta sami biyan wato biya daga cikin bukatotinsu. ƙungiyoyin sun ce za su ajiye wata sabuwar takardar shiga wani yajin aiki a kwanaki masu zuwa mamudu ide sakataren janar na ƙungiyar sncrvn ya yi wa musa hassan ƙarin bayani ta wayar tarhu. za a aiki na kwana biyu kama abokin guda takwas. Sandikalis hudu da direba hudu na kamfani model na transport. Abun da aka tuma aka ce sun yi masu motoci su ne suka yi tura ma odiyo ma gwamnati suka ce ga abun da direbobi sun ce wanda ya zo da mota suna da adda suna da yuka suna da komi za su kashe mutum kuma za su kone motoci. Gwamnati ya ce lallai ina samu direbobi nan bai zamna ha'a ta yi wannan saboda shine aka yi polisai can sorai kama mutum takwas amma yanzu dai an sake mu. Kuma Allah ya samu da mun kai mota ko guda bai zo ba ballanta su ce mun yi kaza zamu mu yi kada ko da aka kama mutanen amma yanzu dai an sake su alhamdulillah kuma ba ta da baya za mu yi insha Allah nan zuwa sati biyu muna da niyya mu azawata yaji aiki saboda abin da masu motoci suke yi mazarobobi ba gaskiya ne ba ba su bi tarin kodda ta bai na kasa da yaggai ba su nan ga bita kenan ba za mu zama mu ci ba insha Allah kuma za mu ci gaba da azawa fura video graphic ne mu A cikin wata wasiƙa da aika wa Prime Minister kuma shugaban kwamitin sasanta rigingimun siyasa sai NDP kawancen jam'iyyun siyasa na IPR bangaren masu wurin jaye sun buƙaci a kira taron gaggawa na kwamitin kakakin kawancen na apr usaini salatu ya bayyana cewa a duk da yake mafi yawan mahalarta zaman taron sai ndp wato na baya bayan nan sun yi fatan a shiga a shirya zaɓukan ƙananan hukumomi kafin sauran wato ba cimma wata matsayi kirki tare da amincewar dukkan bangarori kan wannan batu ba usaini salatu ya yi wa muktar hamadu ƙarin bayani La quasi-totalité la classe politique. Mafi yawan jam'iyyun siyasa suna buƙatar ya zanto an so mu zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi tun kamun a yi zaɓen 'yan majalisa da na shugaban ƙasa tsakanin ranar shida zuwa ranar sha uku ga watan Disamba. A kimiyyance, a shara'ance, a dubarance abu ne mai yiwuwa. Hakan idan aka yi shi ba za a ce batun zaɓe na ƙananan hukumomi ba a masa tunka. Ba wanda zai tuhumi zaman 'yancin kai na hukumar zaɓe. An girka seni saboda jam'iyyun siyasa. An girka ta don ta shirya da zaɓuɓɓuka. Abin ya ba mu mamaki. A yau ana ƙwangaren da wani daɗin bakin cewa yanzu Seni na da yancin kanta. To Prime Minister ya kukkuɗe hannunsa da cewar Seni ƙarshen magana na gare ta na da ranar. Wurin tattaunawa mu shine zaurin CNDP. Prime Minister ke jagoranci. Don haka mun ka tambaye shi a cikin wasiƙan da ya sake kiran zaman taron CNDP saboda a yanke hukunci na dindindin akan wannan batu. Yau kowa na shi yaushe za a zaɓen ƙananan hukumomi. Ranar da Seni ta tsaida ban mu lamunta da ita ba a gare mu a PR a komo a tsayar da rana da dukkan jam'iyyun siyasa za su amincewa da ita. politik. An yi ƙarin wa'adin wata ɗaya daga ranar 14 ga watan Juye zuwa 15 ga watan Ut na 2020 domin baiwa masu tsoffin lasisin tukin mota damar su sauya shi zuwa lasisin tuki na zamani. Ma'aikatar ministan sufuri ta Nijar ta bayyana haka a wata sanarwar da ta fitar a jiya. Wannan tsawaita wa'adi ya biyo bayan yawan nuna bukatu daga jama'a da kuma 'yan majalisar dokokin ƙasa, mambobin kwamitin harkokin tattalin arziki da kuma fasali. yaro ɗaya da mata biyu sun rasa rayukansu bayan sun nutse cikin ruwa kimanin ɗakuna talatin suna fuskantar barazanar rugujewa a unguwar wato maraɗawa ta birnin maraɗi wannan shine adadi sanadiyar batsewar gulbi da ke kawo ruwa lokaci zuwa lokaci daga makwabciyar ƙasa najeriya ruwan sun mamaye gidaje da dama wato a daren juma'ar da ta gabata hafsu ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su tilas tabbar gidanta ta kuma yi bayani a game da halin da take ciki a zantawarta da Muhammad da Mamman. sun fara tahowa kaɗan kaɗan da daddare ina ina kwana sai ga makwabciyata sai ta tada ni ta ce in tashi ba lahiya kur na tashi su sun cika da ruwa suna ta bado kayan na mu kuma muka sa ɗaukar kaya domin na tsaka iba sai in katanga sai ta hita sai maka hita ta katanga maka hita la juma'a ne ni da ya shige hwa hudu ita kuma shige hwa biyu raban da a gawa an garuwa ina da ɗaya wadda na haifa ta kai talatin da biyar tun tana uwa aka yi wa'annan ruwa sai wannan gami ni yanzu wani dan rudu ne na samu in na zo na nayi da ni da yan yara muka samu dan abin da muka ci in dare sai mu koma can mu laba mu kwanta in sa ya dai sai mu dawo gidan makwabta ne hakan ga wata yan rabin hwa ce aka bani duka tabarma mama guda ce take ɗauka nan ciki nake shi kuma mai gidan ya kama gaban shi ni kuma da ni da yara sai mu shiga mu ko wurin shiga ba mu da fafan ɗaki ba wanda ya ji mu sai dai hakan ga 'yan kaya A ran Alhamis da ta gabata wasu mutane ɗauke da makamai sun yi awon gaba da mutane shida a garin Illela a Marawa a kasar Najeriya. Daga cikin waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su akwai biyu 'yan asalin ƙasar Nijar mazauna gundumar Kwanne jihar Tawa. An saki 'yan Nijar ɗin guda biyu biyo bayan biyan kuɗaɗen fansa miliyan uku kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya bayyana. Mamman Sani ya yi wa Usman Musa Arzika ƙarin bayani. kawun kai ɗan kuɗin da an kashe za a amsa gare mu gaskiya mun sha wahala dan kana ganin saboda yanayin da ba kawo kuɗi da wuri ba harbi na an kai a kawa kuma gashi dai kuma na gode ma da zuwa ta nan ga asibiti na tar duka magabata mayar da duk kowa dai an kire da sarki da duk kowa ne su zo dai sun ga yanayin da nake ciki alhamdulillah sai dai sauran dan uwata a can shi dai yanzu dai shi na can ba su kushe shi an sako mutum guda nan tare shi wani inyamuri ne wannan na ilela san can kuɗi ne da can amma da shi dai yanzu shi na karɓi wanda da alhawar ma da abinda suka da shi a samu daga nan gida gida a samu a tura abinci abin da suka ci dai na ga dai suka kawo wani zange ko masa ko a dan kawo shinkafa can shi dai muke ci ma'aikatar lafiya a jiya ta sanar da cewa mutane 8,812 ne aka yi wa gwajin cutar corona tun bayan da aka samu mutum na farko da ya kamu da cutar a niger a ran 19 ga watan mars da ya gabata daga cikin waɗanda aka yi wa gwajin mutum tara ne suka kamu da cutar 990 wato da biyu sun warke 39 suna jinya yayin da 68 suka riga mu gidan gaskiya sakamakon binciken da aka gudanar a jiya 13 ga watan jiye ya nuna cewa ba kuma mutum ɗaya da aka samu dauke da cutar a cewar sanarwar ma'aikatar ta kiwon lafiya. 2,623 wannan shine jimillar adadin bakin haure da suka yada zango a jihar Agadez aka kuma killace su tun bayan bular annobar cutar corona. Shugaban karamin biron hukumar OEM ta Agadez ya ce wato hukumar ta kashe miliyan 200 na sefa wajen ɗaukar nauyin waɗannan baƙi. Oscar Safari ya yi wa Musa Maman ƙarin bayani. A cikin wannan yanayi na cutar corona, OEM ta taimakawa hukumomi na jiha da kaya wajen killace mutane 2,623 tun lokacin bullar wannan annoba. Wannan aikin ya ci makudan kuɗi da suka kai miliyan 200. Akwai mutanen da kuke tare da su suna son shiga ƙasarsu ta asali. Wannan cinkoson ma yana iya hayaƙa wasu cututtuka da ke taɓa kwakwalwar waɗanda su suke amfana. On peut développer beaucoup d'autres euh, <laughs> maladies mentales euh, chez nos bénéficiaires. Ina kwana Aladauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To Alhaji, ina dalilin sayan dukkan wa'an kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba Alhaji, ina ka samu wanga labarin. To, to, me kake nufi? Alhaji, saurara ni sosai, wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini, menene waɗannan matakai? Alhaji Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi. idan za a tari ko a atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ran sha ga watan jiye da ake ciki ne gwamnatin Nijar ta kaddamar da kamfe ɗin rigakafin cutar masassarar cizon sauro na lokaci zuwa lokaci. Wato da zai ɗauki tsawon watanni hudu ana gudanar da shi. Ministan kiwon lafiyar al'umma ya bayyana cewa kimanin yara miliyan hudu masu watanni uku zuwa watanni 59 da tara da haifuwa ne wannan shirin zai shafa cibiyoyin kiwon lafiya sun watattuni suka kwana cikin shirin karɓar jama'a in shi dr habu abdulrahman babban likitan rukunin asibitocin shiyar da'irar yamai ta ɗaya ya kuma yi wa rahilatu sumana karin bayani Masassarar cizon sauro na ɗaya daga cikin manyan silolin rasuwa a Nijar. Domin magance hakan ne ya sa ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta kawo wani tsari na rigakafi da kuma na ɗaukar nauyin cutar. Ga ƙarin haske tare da Dr. Habu abdulrahman. Game da wannan cuta ta lokaci akwai matakai da dama da gidajen likita da al'ummomi ya kamata su ɗauka ta yadda za su rigakafin wannan cuta. Menene gidajen likita ke yi domin rigakafi ga masassarar cizon sauro? shirye-shiryen gidajen likita domin fuskantar wannan matsala da ke kunno kai shine kasancewa da magunguna na yaƙi da zazzabin cizon sauro a matsayin cuta akwai ma wasu matakai domin rigakafin gidajen asibitin mu tuni sun shirya game da ba da gidajen sange kyauta a wuraren gidajen likita uwa da ɗanta domin baiwa waɗannan mata da suka zo awo gidajen sange domin kare su da zazzabin cizon sauro ta fuskar rigakafi muna da a fanni na rigakafi kenan ba da kulawa ta rigakafi ta lokaci-lokaci kuma a wajen yara gwamnati da abokan hulɗa suna shiryawa akai-akai kowane lokacin damuna wani kamfan rigakafi wajen maiya wajen yara a nan ya shafi yara masu tsakanin watanni uku zuwa watanni hamsin da tara yaya shi wannan rigakafi yake euh, wasu ƙwayoyin halittu ne da ke wani aikin rigakafi zazzabin cizon sauro ta hanyar ɗaukar magani yaro na samun kariya har tsawon lokaci na kwanaki 28 game da malaria kenan kashin farko tare da sulfadoxin primatim na biyu da na uku amodiakin da ke amfani don ci gaba da yin rigakafi wannan kuma domin wata guda kenan kwanaki 28 wai ita kamfen ɗin rigakafin a da yaushe cikin shekara take wakana wannan kamfe na tsawon watanni hudu kuma kuma ana maimaita shi kowane wata ma'ana yaro zai samu kashi uku kenan magunguna guda hudu na rigakafi na yaƙi da zazzabin cizon sauro a lokacin damina ta haka ne gidajen likitoci suke shiryawa fuskantar wannan damina domin rage sosai adadin haɗarin kamuwa da cutar cikin al'umma. Madalla masu tare karshen shirin kenan na maraicen yau yanzu kuma sai ku tarbi shirin labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.